Duk da irin muhimmanci da rawar da 'yan jarida ke takawa a ci gaban dimokuraɗiyya a duk duniya, rahotanni na nuni da cewa ana ci gaba da gallazawa manema labaran a Najeriya. 'Yan jarida waɗanda a kowace rana ta Allah a cewar masana suke faɗi tashin zakulo labarai da rahotannin ba daidai ba tare da manufar kawo sauyi domin ci gaban al'umma suna fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi a Najeriya wasu lokutan har ma da rasa rayuka. Wannan ne makasudin wani gangami na bai ɗaya da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta shirya a duk faɗin ƙasar domin nuna turjiya da rashin amincewa da cin zarafin da ake yi wa 'yan jarida musamman ta ɓangaren jami'an tsaro da 'yan siyasa. Shehu Ahmad shi ne mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya shine kuma ya jagoranci zanga-zangar a Sokoto. Eh to in zaka iya tuna akwai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ta tunawa da cin zarafi da ake ma 'yan gida sai Nuwamba ne. Amma wanga in ka lura akwai zaɓe da ke zuwa particularly ba na zaɓe na gaba ɗaya ba ma zaɓen hidda gwani na eh, jam'iyyoyi. a koyaushe in za su hidda gwani ana samun hitindu sosai to kuma wuraren da ya fi hatsari ga 'yan jarida bayan wurin yaƙi da sauransu wurin covering election faɗakaswa ne kawai ga hukumomin tsaro da jama'a su san cewa ga halin da ake ci kuma ya kamata ce yan jarida su samu kariya. Usman Muhammad Binji ɗan jarida ne a gidan talabijin na tarayya wato NTA kuma yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da suka taɓa fuskantar musgunawa a lokacin gudanar da aikin su Matsalan shine mutane da ma gwamnati ko jami'an gwamnati ko jami'an tsaro ba su ba da muhimmancin da ya kamaci 'yan jarida ba. In ka sa abin na ɗan jarida ko an ce ka ci masa mutunci ba za ka ci masa mutunci ba. Jami'an tsaro musamman sun yi kuwa tsangwamar 'yan jarida su suna aikin su kai su ce baka yana kaga ina ganin wannan ba adalci bane abu ne wanda ya kamata ya kamata a ce a zauna a ƙara fahimtar juna don a ba kowa dama ya nashi aiki zanga-zangar dai an gudanar da ita ne tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin farar hula masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abubakar Abdullahi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. A gidajen jaridu da rediyo sun taka kyakkyawar rawa domin tabbatar da samun 'yancin kai haka ko lokacin sojoji. A kuma daga wannan lokacin mun samu yawaitat gidajen jaridu to amma abin ban takaici shine irin yadda ake hulɗa 'yan jarida da ainihin musamman shugabannin ƙasar nan ba hulɗa ba ce wadda za a ce e kyakkyawa mun ga sautari da yawa an kakkama su an rufe wasu ma an kashe su babu wani bayani na game da kisan su ko nan ba da jimawa ba akwai kyawun misali daga jihar Oyo inda aka je aka rusa wani FM station. Rahoton wani kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya saka Najeriya a zaman ta goma sha ɗaya daga cikin jerin ƙasashe goma sha biyu da aka fi gallazawa 'yan jarida a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a sakkwato Najeriya.